بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى ما سوء sauraronmu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maudu'in karatunmu zai zamanto yau shine kaifata kunu abdan salihan ta yaya za a yi ka gane cewa kai bawa ne nagari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun ce idan an ce as-salahu wato masdar ne na saluha ya suluhu salahan wa huwa diddul fasadi shine kishiyar lalacewa akwai aslaha yuslihu akwai al-islahu shine wanda ya gyaru sannan ya damu da wani kuma sai ya gyaru sannan a kishiyar wato aslaha yuslihu akwai da yufsidu wanda mazdarinsa shine al-ifsadu wanda ya lalace kuma ya damu da lalacewar wani wato ma'ana shi ya lalace kuma kokari yake dole sai ya lalata wasu shi yasa zamu ga Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a suratul ya yace fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama sai ce qul islahun lahum khair sai ce wa in tukhaliquhum fa sai ce wallahu ya'lamu al-mufsida min muslihi Allah ya san mutumin da yake maɓannaci ne a kankin kanshi sannan ya tashi yake ƙoƙarin sai ya yaɗa ɓanna a doron ƙasa sannan Allah ya san mutumin da yake gyararre ne sannan ya tashi yake ta ƙoƙarin sai wasu mutane sun gyaru don haka ba wani mutum da zai tsira idan ya je gaban Allah sai in ya zamanto bawa ne shi nagartacce kuma duk wanda ke sama da ƙasa idan alkiyama ta tsaya kamar yadda Allah ya ce in kulli man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa to za a tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne na Allah to Allah madaukakin sarki ya kiyaye ko dai ka zo ka tsaya a gaban Allah a matsayin bawa na kirki ko ka zo ka tsaya a gaban Allah a matsayin kishiyar bawa na kirki to irin abin da ka je wa Allah da shi da shi Allah zai maka mu'amala idan ka zamanto daga cikin bayan Allah na gari to sai ya zamanto kana da sakamako na gari idan mutum ya je da sakamako mara kyau sai tarar da sakamako mara kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mu hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza asl jinazatu idan aka dauko gawa aka ajiye ta wa hatamala ar-rijalu ala a'naqiha mazaje da suke daukar gawa idan suka dauke ta a kafadu abinda annabi ya ce fa in kana salihatan idan wannan gawar ta kirki ne abinda take faɗa ma wanda suka ɗauko ta ƙaddimoni ƙaddimoni ƙaddimoni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni wa in kana ghayra saliha in wannan gawar ba ta kirki ba ce wacce aka ɗauko abinda take yin ihu take tana cewa ya wailaha kai ce ina za ku tafi da ni ina za ku tafi da ni tana ihu annabi ya ce lokacin da take wannan ihu dukkan kowane halittu na Allah suna ji banda aljanu da mutane a lokacin annabi ya ce wallahi in aka ɗauki gawar da ba ta kirki ba idan tana ihu da Allah zai ji yadda mutane to da an shiga cikin tashin hankali da bala'i haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune aka wuce da wata gawa sai ya ce mustarihun au mustarahun min ko dai wannan mutumin ya huta ko an huta daga gare shi sahabbai suka ce wa annabi mal mustarahu wal mustarahu minhu wane ne wanda ya hutawa aka huta daga gare shi annabi ya ce musu idan mutum ya mutu in na kirki ne to shi ya riga ya huta da matsalolin wannan rayuwar ta duniya da wahalinta da rigingiminta amma in mutum ba na kirki bane ya mutu annabi ya ce da gari da unguwar da yake da dabbobin unguwar har da bishiyoyi duk cewa suke Allah ya raka taci gona sun huta da bala'i to haka ya zamanto yana da matuƙar muhimmanci kowanne daga cikinmu ya yi ƙoƙarin ya fahimci ma'aunin da da shi ne ta yaya zai gane cewa shi bawa ne na gari a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda sai da wannan ɗin ake samu a kubuta a tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun ce idan an ce al'abdus salihu bawa na kirki shine huwal Abdul mustaqimu ala ta'atin lahi shine bawan da ya tsayu wajen yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a alƙa'imu bima alaihi min hukukin lahi wanda ya tsayu wajen ya sauke nauyin haƙƙin da Allah ya ɗora masa ɗaya kenan sannan ya tsayu wajen ya sauke haƙƙin bayan Allah da ke tare da shi biyu kenan idan mutum alaƙarsa da Allah tana da kyau wajen sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora masa tsakanin shi da shi amma mu'amalarsa da mutane ba ta da kyau to har yanzu kai ba bawa bane na kirki idan alaƙarka da mutane tana da kyau kowa yana yabon halayenka amma alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala ka lalace to kai ba bawan Allah subhanahu wa ta'ala ba ne na kirki shi ya sa damu ga wannan ƙasar da muke zaune a cikinta Allah ya kashe di da gargaɗi da zan kunne ya ce mana wala tufsidu fil ardi ba'a da istilahiha kada ku yi ɓanna a wannan ƙasar bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta suka ce bayan Allah ya gyara ta da aiko manzanni kada ku ɓata ta da ƙaryata manzannin bayan Allah ya gyara wannan ƙasar da a bauta masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi ga kowa to kada ku ɓata ta da bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa bayan Allah maɗaukakin sarki ya gyara ta da ɗa'a gare shi to kada mutane su ɓata wannan ƙasar da saɓo ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya gyara wannan ƙasar da tsare kowace rai kada a kashe ta in ba bisa ƙa'ida ba to kada ku ɓata ta da kashe ran da ba ta cancanci a kashe ta ba ta hanyar da ya dace ba shi ya sa Allah ka ji ƙan al'allamatul ƙur'ani a shek aminu shankiki wata rana ya zo yana yin tafsiri da ya zo kan wannan ayar wala tafsiru fil islahiha zai tafsiri ya zauna kujerar tafsiri bayan sallar magariba mai kiran sallah ko kafin sallar magariba da mai kiran sallah an gama zai yi tafsiri ana jin wannan ayar tun da shek aminu shinkiki ya fara kuka bayan sallar magariba har aka kira sallar isha'i kuka yake saboda yana ta'ajjubi yana mamaki ta yaya Allah zai ce wa mutane kasu ɓata ƙasa bayan shi ya gyara ta amma Allah ya jarraba wasu mutane a ƙasar nan su ban da san aikin banna ba abin da suke son yi a cikinta to wannan ƙasar da mutane suke gani da Allah ya ce wal arda da'aha ƙasa Allah ya sanya ta ne lil anam saboda talikai to Allah madaukakin sarki yana da kishi akan ta kada a bata ta shi yasa yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi munafikai akan wannan cewa wato bayan wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tusharun sai wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid duniya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl sai wallahu la yuhibbul fasad Allah bai san banna a doron ƙasa kuma duk wanda yake aikin sa banna ne a doron ƙasa to Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutumin bai san sa kowa ne ne shi kuwa don haka wannan shine abu na farko a ƙarƙashin wannan da malamai suka ce huwal abdul mustaqim shine bawa na Allah wanda ya tsayi wajen kula da abinda Allah ya ɗora masa na haƙƙi tsakanin shi da shi da kuma ƙoƙarin tsara haƙƙin bayan Allah shi yasa za mu ga annabi Yusuf da rayuwarsa ta zo ƙarshe ya ɗaga hannu yana addu'a <clears throat> yana cewa rabbi ya ubangiji kada a taita ne minal mulki ka bani wani abu na mulki na gode wa'allamta ne min a ahadith ka sanar da wani abu na fassarar mafarki sai ya ce fatirar samawati wal'ar Allah kai ne wanda ka kagi halittar sama da ƙasa daga babu anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah bani da ubangidan da zai jibinci al'amari na duniya da lahira in ba kai ba tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka ka karɓe ni ina musulmi sannan wa alhiqni bis salihin Allah ta'ala ka riskar da ni da mutanen keke wannan shine abinda annabi Yusufa ya roƙa to malamai masu bibiya da bincike sun yi bibiya sun bincika sun ga cewa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suratul an'ami ta ambaci wasu suratul nisa'i ta ambaci wasu tun daga inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan na min ba'adi wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaƙa wa yaquba wal wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika wato wa ayyuba ƙwa'ani ya ambaci wa'annan sannan ya je cikin suratul al'ami ya ambaci guda goma sha takwas tun daga watilka hujjatuna na ha ibrahima Na qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u na rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullum Hadena? wa nuhan Hadena min kablu? wa min da dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa na najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wal yasa wa Yunusa wa lutan wa kullum faddalna ala alamin shine wasu malamai suke cewa wato fitilka tilka hujjatuna minhum samaniyatu min da ashirin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shuaibun Salihu wa kadha dhul kifl adam bil muqtar qad khutimu idan ka hada zai baka annabawa guda 25 to da wa'annan da aka ambata a suratul an'am da na suratul nisa'i wanda da Allah ya gama sai ya ce wa annabi wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasum alayka akwai manzannin da mun baka labari ka san su akwai manzannin da ba baka labari ba kwata-kwata ma baka san su ba wa kallama Allah Musa taklima to da wa'annan 25 din da ƙur'anin ya ambata da tarin turin manzanni na Allah da suka rayu a doron ƙasa wanda hatta babban mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babba dan babba farin jakada sun rayu a wannan doron ƙasa wanda shi ma bai san su ba kamar yadda Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum qawmu nuhin wa ad wa samud sai ce wal min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah da wanda suka zo bayansu su banda Allah ba wanda ya san su to da wa'inda muka sani da wa'inda ƙur'ani bai ba da labari an san su ba gabaki ɗaya malamai sun ce dalilin da ya sa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa dalili ne guda biyu dalili na farko Allah ya aiko annabawa ne saboda mutane su san abin da ke kansu na haƙƙin Allah a matsayinsa na wanda ya halitta ɗaya sannan ya samar da buƙatar halittar biyu sannan na uku ya ɗauki nauyin kulawa da halittarsa wannan shine dalili na farko shi yasa za mu ga cewa malamai suke cewa rukunnan imani guda shida idan an ce maka an tu'mina billahi kai imani da Allah to ba za a ce maka kayi imani da Allah ba sai ka kudurta abu hudu ka sa a zuciyarka dangane da Allah maɗaukakin sarki na farko shine al'imanu bi anna Allah jalla wa ala kai imani ka yadda cewa Allah akwai shi sannan kuma shine na farkon da farkon sabata da farko kuma shine na ƙarshen da ƙarshen sabata da ƙarshe kamar yadda yake huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم wannan shine abu na farko da ya zama wajibi kowane mutum ya sa a zuciyarsa ya yadda lalle Allah nan akwai shi shi yasa da annabi Musa ya je miƙati yana so zai ga Allah Allah ya ce masa rani, tarani ba za ka ganna ba amma walakin nundur ila aljabal ka kalli wannan dutsen ka gani fa in istaqarra idan dutsen ya tabbata inda yake ba abin da ya faru fa sawfa tarani da sallan zan fito za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah ya yi tajalli ya bayyana dutsen ba zai iya daukan Allah ba ballantana annabi Musa igan shi ja'alahu da ka sai ya sanya ga dutsen yinike ya zama gari wa karra Musa sa'ika nan take annabi Musa ya fadi ya suma falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farka yana farkawa abinda ya bude baki ya faɗa cewa qala subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka tubutu ilaika Allah na tuba na dawo zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon a cikin al'umma ta wanda na imani cewa ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah to wannan shine abu na farko abu na biyu mutum ya sa a zuciyarsa ya yadda ya bauta ma Allah a haka cewa samar da halitta daga babu da samar da buƙatar ta da ɗaukan nauyin kulawa da ita babu wanda yake da iko akan haka in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan yasa idan ka yadda yin halitta da samar da buƙatar ta da ɗaukan nauyin kulawa da ita Allah kaɗai yake da iko yin wannan to daga nan za ka yadda kuma cewa babu wanda ya cancanta shine mataki na uku a sama ko ƙasa a bauta masa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa za mu ga a cikin suratul baƙara a gurare da dama a ƙur'ani Allah sai ya kafa dalili ya yi kaza ya yi kaza sai ya ci a bauta masa ya ce alamtar ilal na baddalu ni'imatallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa yace jahannam yaslawnaha hawa bisal qarar sai ce waja'alu lillahi andadan lidillu an sabili ƙulta tamatta'u fa inna masirakum ila an sun ɗauki kishiyoyi sun samu Allah subhanahu wata'ala sai yace qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum saddan wa alaniya min qabl an yi yawman la bay'un fihi wala khilal sai yace Allahu! Allahu! alladhi khalaqa samawati wal arda Allah fa ne wanda ya halicci sammai bakwai ba tare da ya kafa ginshiƙin da zai rike masa gininta ba sannan shi ya halitta sam'asai guda bakwai sannan bayan ya ce Allahu ladi khalaqa as-samawati wal arda sayti wa anzala minas sama'i ma'an shi yake saukar da ruwa daga sama duk duniya a kowace ƙasa idan akwai ministan ruwa da albarkatun gona idan Allah ya ɗauke ruwa ya ki saukar da shi mutane ba sa rubuta kwaikwai koke su kai masu ceto ya kamata fa ya ɗauki mataki saboda Allah ya rike ruwa shi ma ba aikinsa ba ne da haka wani wajen Allah yake cewa a fara'aitumul ma'an lazi tashrabun ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada a antum anzaltumuhu minal muzni ko kuke saukar da ruwan daga sama inji Allah amna hanul munziluna ko mu ne muke saukar da shi Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama sai mu sanya ruwan sanda yake saukowa daga sama sai a mayar da shi sai ya koma ruwan asid shi yasa yace falaula tashkurun me yasa mutane ba za su gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya musu ba to an zala anzala minas an ma'an fa na bihi wato Allahu allazi anzala minas sama'i an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar saboda wannan ruwan arziki saboda ku sannan فالله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم sannan sai ce wa sakar lakumul Allah ya hore muku kwale-kwale da jiriya fil bahari bi amri wacce take tafiya da umarnin Allah wanda suke zuwa teku zaka iya ganin jirgi babba wanda watanni ake ɗauka ana masa lodi in ya kawo kuma watanni kananan jirage ke zuwa suna dauko kayan da ya ɗauka, wa yake da ikon yin wannan amma da zaka ɗauki dutse dan karami ka je ka saka a cikin wannan ruwan sai wannan dutsen ya nutse waye ya rike wannan jirgin babba ya saki wancan shine wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala shi yasa yake wasakkar lakum al-fulka fil bahri tajri bi amri sai yake wasakkar lakum al-anhar sannan ya hore mana kananan tekuna abincin da dan adam yake ci yanayi ne guda biyu da yake samar da shi akwai yanayi na damana akwai yanayi na rani akwai abincin da ko ka shuka da damuna ba zai ba sai da rani akwai abincin da ko ka shuka da rani ba zai ba sai da damuna to wanda zai yi da damuna sai Allah ya saukar da ruwa daga sama idan ya saukar da ruwa daga sama daga nan ƙasa sai ta karɓi ruwa wasu su tafi cikin tafkuna wasu su tafi cikin gulabe wasu kuma su nitse a ƙasa ta yadda idan ana buƙatar rija in an haɗa za a iya cimma ruwa to wanda suka tafi cikin tekuna tafkuna da gulabuna da ƙasa abincin da ɗan adam wanda kuma rani zai iya samar da shi sai ya zuƙo wannan ruwan sai ya baya shi yasa Allah ya ce wa lakum al-anha sannan ya faɗa cewa wato wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini sannan ga rana da wata Allah ya hure mana suna nan ko da yaushe sannan wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar Allah ya hore mana dare da rana to wannan ɗaya daga cikin aikin da Allah yake sai kafa hujja da su cewa to wanda ke yin wannan aikin tunda ka san a sama ko ƙasa ba wanda zai iya sai shi to shi ya cancanta a kaɗaita shi da bauta kar a haɗa shi da wani wajen bauta wannan shine abu na biyu abu na uku mutum wato na biyu da na uku na farko ka yadda Allah akwai shi na biyu ka yadda samar da halitta daga babu daga ɗaukar nauyin kulawa da ita ba wanda yake da iko da shi sai Allah sannan na uku ka yadda da cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba sannan na hudu sai mutum ya yadda cewa Allah yana da al'asma'u sannan da asifatu sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala shi kaɗai kuma dukkan suna na Allah yana da alaƙa da aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ɗin yake mu ne a cikin mutane za a iya samun mutum suna kaga sunan yayi nan shi yayi misali a iya samu mutum suna a ce masa aminu dini amma kuma ka zo ka kalle sai kaga adu dini ne makiyin addini a iya samu mutum suna nasuru dini mai taimakon addini amma in ka zo ka kalle rayuwa sai kaga kuma hadimu dini ne ruguza addinin yake amma shi Allah kasancewarsa al'azizu mabuwayi da aka samu a daidai lokacin ya ɗaga wanda iga dama sannan kuma ya ƙasƙantar da wanda iga dama a daidai lokacin da aka ce masa alhakimu da aka samu shi kaɗai yake yin hukunci sannan shi yake ɗauka kowane irin abu ya sashi inda ya dace a sashi subhanahu wata'ala to wannan shine dalilin da ya sa Allah ya aiko annabawa saboda kowane mutum ya san abin da ke kansa na haƙƙin Allah ya bauta wa Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatarta sannan ya ɗauki nauyin kulawa da ita to abu na biyu shi ne sai haƙƙi na bayan Allah subhanahu ta'ala to haƙƙi na bayan Allah idan mutum ya tsare shi to da wannan ne mutum yake zama bawa na gari da haka mutum ya karanta ƙur'ani tun daga fatiharsa har zuwa nasi za ka ga dukkan wani haƙƙi da za ka ci karo da shi to zai fita daga haƙƙi guda biyu haƙƙin ko ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala ne ko kuma ya zama haƙƙi ne na bayan Allah bayan Allah nan ko ya shafi mutane mutanen nan kuma iri biyu ne akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba a cikinsu sannan ko ya zamanto raguwar hatta dabbobi da ɗan adam yake rayuwa tare da su akwai haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kansu ba daidai ba ne saboda suna dabbobi a ci gaba da musu mu'amala mara kyau ina iya tuna wata ƙissa wacce raƙumin wasu mutane ya tayar da rigima suke ganin cewa kamar ya haukace ne aka je aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa magana cewa to an samu matsala raƙumin nan fa ana ganin kamar ya samu matsala annabi ya ɗibo jama'a aka zo aka samu raƙumin a wani kango yana tsaye annabi ya kama akalar raƙumin raƙumin yana tsaye sai ya gurfana ya gurfana annabi yana kallonsa yana kallonsa kawai sai aka ga hawaye yana fitowa raƙumin sai da annabi ya dan dauki lokaci sai ya juye ce ina mai raƙumin nan yake sai mutumin ya ce gani sai annabi ya ce ka ji tsoron Allah wannan raƙumin yanzu da kaga yana hawaye bayanin yake masa cewa bayani yake min cewa kana masa nau'i abu na cutarwa kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza wannan ya nuna cewa ashe hatta dabbobin da muke mu'amala da su suna da haƙƙi akan shi yasa hatta wajen yanka ta annabi ya ce wal hidda ahadakum ko wal hidda ahadukum shafaratahu wal yurih zabihatahu idan ka zo zaka yanka abin han yanka to ka nemo abu mai kaifi wanda Allah ya halatta a yanka da ka jigara shikenan amma kaka je ka nemo wuka wacce bata da kaifi sai ka sa kirkirkirkirkir ba ta yi ba sannan ka sake zuwa ka je ka sake wasu wa kuyet kuyet kuyet ka zaka kirkirkirkir ka wahalar da dabar musulunci bai yadda da wannan abin ba to amma kasancewar musulmin sun yi nitsa da su na addini sun kidawa su karanta addini sai wasu su zo daga wata uwa duniya su ce maganan haƙƙin dabbobi maganan haƙƙin waye maganan haƙƙin waye wanda mu tuntuni ba su san cewa waɗannan hukudin ba a kai su sama da shekara dubu annabi ya yi bayani a kansu dangane da mutunta su ga labari annabi ya bari ya ce dakala mar'atun nara wata mata ta shiga wuta fi hirratin saboda wata maji mai laifin da ta tana da mage ta ɗaure ta ta ƙi ciyar da ita sannan ta ƙi sakin ta mage ta je ta nemi abin da za ta ci a doron ƙasa har mage ta mutu da yunwa wannan azabar da ta yi mata annabi ya ce saboda wannan azabar sai ta shiga wuta ashe tintini musulunci ya kula da abin da ya shafi haƙƙin dabbobi saboda su ma suna da rai to da haka idan an ce haƙƙin Allah ya shafi wancan janabin da muka bayani sannan haƙƙin bayan Allah to bayan Allah nan ya shafi mutane ‘yan uwanmu da waɗanda ma ba mutane ba ko da dabbobi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa su rayuwa a ƙarƙashin mu? Allah bai yadda dan suna dabbobi a gallaza musu a musu kowace irin hukuba wannan akwai laifi ƙwarar gasken gaske akwai kissa ta wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya kwanta a gidan tururuwa sai wata tururuwa ta zo ta cije shi da ya tashi sai ya sa aka haƙe gidan tururuwan ya ce a ƙona ta da aka ƙona ta Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi cewa ba haka ya kamata ba me yasa ita tururuwar ƙwaya ɗaya da ta masa abin bai ɗauki mataki a kanta ba mai raguwa laifin da zai haɗa dukkan waɗanda ba su ma san abin da ya faru ba ya musu wannan hukuncin wannan yana ciki wannan yasa za mu ga Allah da ya ba mu labarin annabi Sulaimanu da kuma baban shi annabi Dawud ce wala qad atayna Dawud wa Sulaimana ilma mun ba annabi Dawud da annabi Sulaimana ilimi? wa da ɗan da uban suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi muminin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan bayansa da yawa masu imani Allah sai ya ce wa warisa Suleimanu Dawud annabi Suleimanu ya gaji mahaifinsa annabi Dawud gado na annabta da karantarwa wa kala sai annabi Suleimanu ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna mantiqat tayr an sanar da mu maganar tsuntsaye wa utina min kulli shay'in an ba mu kowane irin abu da mulki ke bukata inna hada lallai wannan fa lahuwal fadlul mubin wannan falala ce wacce take mabayyana Allah sai ya ce wa hushira li sulaymana junuduhu an karawa annabi sulaymana rundunarsa min aljinni akwai aljinu wa tsairi akwai tsuntsaye sannan wa tsairi wa hushira li sulaymana junuduhu min aljinni wal insi wa tsairi fa hum yuzun akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye su suke ba shi kariya da rakiya a lokacin da zai yi tafiya hatta idza tau ala din naml har sai da ya kusa zuwa gidan wata tururuwa qalatin namla sai tururuwa take cewa ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum kowa ya shiga gidan shi la ya haɗi mannakum sulaimanu wa junuduhu kada sulaimanu ya zo ya tattaka ku da rundunar shi amma sai ta bashi uzuri saboda tana ganin cewa ba yadda za in ya zo yana sane ya tattaka su wahum la yash'u alhali da shi annabi sulaimanin da rundunar tashi ba su sani ba a lokacin da tururuwa ta faɗi wannan magana ta tazaran yana da nisa sai Allah ya ɗauko maganan tarar sai kunnan annabi Suleiman tabassama dahikan min qawliha sai annabi Suleiman sai dariya ya murmushi wa qala yake cewa rabbi ya ubangiji auzi'ni Allah ka ƙarfafe ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai a kaina sannan wa ala walidayya da kuma iyayena ta wata hanya an a'mala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau a lokacin yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni cikin rahamarka a cikin bayanka na kirki a cikin bayansa na kirki shine wanda zai zamanto suna kiyaye abu biyu suna kiyaye haƙƙin Allah sannan kuma suna kiyaye haƙƙin bayan Allah ‘yan uwansu shi yasa a wannan gaban ne Allah ya ce wata faƙa da tsayu sai ya binciki tsuntsu alhuda-huda faƙala sai ya ce mali ya la'ara alhuda-huda amkana min alga'ibi me yasa ban ga alhuda-huda ba me yasa ya faku sai ya ce la'u'azziban azaban shadidan wallahi sai na masa azaba mai tsanani aule azbahanna ko kuma sai na yanka shi aula ya ya bi sultanin mubin ko su ya zo min da hujja mai karfi da alhuda-huda ya dawo fa makasa gaida da ilin ya zauna ya ce masa faƙala a hattu bi malam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi na yakin yana da dama a matsayin sa na mai mulki yayi masa abin da zai masa amma saboda arisi ya ce in dai ba shi da dalili sai ya hukunta shi kaga da ya zo da yake yana da dalili bai ce masa komai ba tambaye sa kai yayi me ya faru to wannan shine dan haka bawan Allah na kirki shine wanda yake kokarin ya kiyaye haƙƙin bayan Allah ɗan uwansa sannan ya kiyaye haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa to shi za zamu ga hatta mata da Allah ya faɗa ya ce musu na kirki yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza su suke da shugabanci akan mata bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din saboda Allah ya fifita sashen maza da shugabanci akan mata kamar yadda yace wa lahunna mislu allazi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna daraja sai yace wato الرجال قوامون على Nisa'i, bima فضل الله بعضهم على بعض Wabi ma an anfaqu min amwalihim saboda abinda mazan suke ɗaukan nauyin matansu su suke ciyar da su shi yasa Allah ya ɗauko shugabanci ya daura akan matar akan mazan sai yace to fasalihatu mata na kirki to shi yasa mace ba za ta zama saliha ba dole sai ta kiyaye bangarori guda biyu sai ta zama tana iya ƙoƙarinta wajen haƙƙin da Allah ya ɗora mata ta sauki sannan tana iya ƙoƙarinta wajen abin da ya shafi haƙƙin mijinta tana saukewa shi yasa yace fasalihatu mata na kirki qanitatu masu biyayya ne su lil bi bima hafizallah sannan suna ƙoƙarin tsare duk abin da Allah madaukakin sarki yace su tsare ko da ko a koye ne sai yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna hunna fil madaji fa in ah, hunna fil madaji sannan wadribuhunna fa in Falata Bago tabagu alaihinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wannan shine da Allah madaukakin sarki ya rufe ayan nan da to saboda haka saboda lokaci za mu ɗauko aya ɗaya kawai mu buga misali da ita a ƙur'ani amma na faɗa na ce mutum ya samu lokaci ya bi ƙur'ani tun daga bangonsa zuwa bangonsa duk wani abu da za ka ci karo da shi na haƙƙi bai fita daga ɗayan biyu ko dai ya zamanto wannan haƙƙin na Allah ne ko ya zama wannan haƙƙin na bayan Allah ne aya ɗaya za mu ɗauka mu buga misali da ita Allah maɗaukakin sarki ya ce mana laisal birru ba aikin ɗa'a ba ne kaɗai ga Allah an tuwallo wujo hakan ƙibalal mashiriki wal magribi akwai wanda suka ɗauka idan suka riga in dai suna yin sallah to su sun gama aikin ƙarshe na ɗa'a ga Allah sai Allah ya ce a'a ba shi ba ne aikin da'a kololuwa ta farko wajen daraja walakin dal birra man amana billahi imani da Allah wanda mun faɗi ma'anarsa yanzu wal yawmil akhir da imani da ranar ƙarshe a ƙarƙashin imani da Allah akwai kaddara wanda shine na biyu wal yawmil akhir sannan akwai imani da rana ta ƙarshe gobe alkiyama kenan ana ce mata rana ta ƙarshe ne saboda da ranar ranar ta zo duk wani abu da ɗan adam yake yi na rayuwarsa ta zo ya zo ƙarshe rigima da wane da wane akan mukami ya zo ƙarshe rigima wane ya ci filin wane ta zo ƙarshe rigima wane ya saki mata wane ya aura ta zo ƙarshe shi yasa Allah ya ce mata wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe sannan akwai wal mala'ikati mala'iku shine na hudu wal kitab sannan imani da littattafan Allah wan nabiyyi sannan imani da annaba wanda su ne abu guda shida to dukkan waɗannan idan muka lura za mu ga cewa abu ne da suke da alaƙa da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa atal mala mutum ya ɗauki kuɗinsa ala hubbihi yana son kuɗi ya bayar da shi wa za ka ba sai ce zaul ƙurba ‘yan uwanka na kusa wal yatama akwai marayu wal masakin akwai miskinai wabnis sabil da kuma mutumin da yake matafi ne Allah ya faɗi wa'annan وآت المال على حبه واليتامى والمساكين وابن السبيل sannan wasa'ilina da kuma wanda ya shiga matsala ya zo ya tambaya ya ce don Allah ka taimake shi shi ya sa Allah ya ce wattaƙullaha allazi ta sa'aluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke tambaye junanku da shi akan abu a wata ayan Allah ya ce wa fi amwalikum a cikin dukiyar da kuka tara akwai haƙƙun lissa'ili haƙƙi ga wanda zai shiga matsala ya zo ya tambaya shi yasa malamai suka ce masu tambaya iri biyu akwai mutumin da zai zo ya tambaya to ya cancanta ya tambaya din wanda kuma ya zo ya roƙi mutane bai cancanta ba annabi ya ce wallahi an ba shi kaɗan ko an ba shi da yawa to ya sani garwashin wuta aka ba shi kuma duk wanda ga ya tashi a alƙiyama fuskar sa ba nama to mutumin da ya ɗauki sana'a ya mayar da ita roƙo ba da lura ba ce ta sa shi ya a ainihin wato roƙa shine wasa'ilina wa fir sannan da wato mai tambaya da kuma yan tabayi kamar yadda yace falakata hamal aqaba me yasa ba za ku yan tabayi ba ma adraka mal aqaba me al sai ce faqwa shi shine yan tabayi to haka zamu ga nan wadan wasa'ilina wa fir duka wayannan haƙƙi ne da yake da alaƙa da mutane wa aqamus salata da sallah haƙƙi ne da yake da alaƙa tsakanin bawa da Allah wa qama salata wa atu zakata sannan da kuma ba da zakka ba da zakka haƙƙi ne tsakaninka da bayan Allah ba haƙƙi bane tsakaninka da Allah shi yasa duk wanda Allah ya bashi kuɗin da zai yi zakka ya riƙe ya ƙi bayarwa na rantse da Allah sai ya biya su a lahira sai da na abubakar shi yasa da wasu mutane suka ce za su yi sallah ba za su ba da zakka ba bayan annabi ya rasu ya ce la'uƙatilanna wallahi ni kuma sai na yaƙi man farraƙa na salatu wa zakka sai na yaƙi duk mutumin da ba tsakanin sallah da zakka ya ce Allah ya haɗa tsakanin sallah da zakka a ƙur'ani waje sama da su hamsin ya ce wanda ya raba sallah tsakanin sallah da zakka ni kuma sai na yaƙe shi yana cikin abubuwa guda uku da abdullahi dan abbas ya faɗi cewa duk wanda ya yi ɗaya to allah bai da buƙatar ɗayan su ya haɗa ya ɗin duk wani mutum da allah ya bashi kuɗin da zai yi zakka ya riƙe ya daina fitar da zakka to wallahi ko ya yi sallah allah ba zai karɓa ba sai ran da ya da zai ba da zakka saboda allah ya haɗa a ƙur'ani yana cewa aqimus salata wa atu zakata kun ga ɗaya da sallah haƙƙi ne na allah amma zakka haƙƙi ne na bayan allah idan kana da abin da za ka yi zakka riƙe wallahi sallar ba za ta yi maka amfani ba sai idan ka cire haƙƙin mutane ka bar sannan sallar za ta yi maka amfani da wannan ne ya zama wajibi ga kowanne daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya ga cewa kafin ya bar duniya mutanen da yake mu'amala da su yana da alaƙa da su mai kyau sannan kuma mutane ya zama ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙarsa da Allah subhanahu wata'ala shine shi ne wa mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi salata wa atu zakata bayan da kuma wanda suke cika alkawari idan suke alkawari alkawarin alƙawarin kuma biyu ne akwai alƙawarin da ka ɗauko tsakaninka da Allah za ka bauta mai shi kaɗai ba za ka haɗa shi da kuma ba sannan akwai alƙawari imu-imu da muke yi za a yi abu karfe kaza za a haɗu a rana kaza mun sa abu kaza ka karɓi kaza za ka dawo da shi ran kaza duka wannan yana cikin alkawari shi yasa Allah sai ya ce wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari lalle fa alkawari da kuke ganin sa abin tambaya ne sawa'un alkawarin da kuka ɗauko tsakanin ku da Allah ko alkawari uku uku shine wal mafuna bi ahadihim idza ahadu kun ga wannan wasabirina fil ba'sa wad darra'i wa hinal ba's hakuri wannan tsakaninka akwai ɓangaren Allah akwai ɓangaren mutane to don haka wasabirina fil ba'sa wad darra'i wa hinal ba's da haka gama sai Allah yake ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun to Allah ka sa mu zama masu gaskiya a imanin mu Allah kuma ya sa mu zamanto masu taɓa wannan siffofin da Allah ya faɗa Allah ka sa muna ciki da haka ina kira zuwa ga mutane mu zamanto masu gaskiya a imanin mu sannan mu zamanto masu takawa mu zamanto masu kiyaye haƙƙin Allah da kiyaye haƙƙin bayan Allah wannan gidan TV muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya tsare mutuncin ma'aikatan gidan wannan TV Allah ya ƙara ciyar da shi gaba don tsarkin sunayensa shugaban wannan ƙasa ta Nijar muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara masa basira da lafiya da tsawon da hikima wajen nauyin da aka ɗora masa na al'umma ya sauke shi da haka insha Allah zan yi kokari in tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh